kamar da yadda alkaluman samar da wutar lantarki ke nunawa kawo yanzu hare-haren mayakan boko ya tilasta wa kamfanin samar da wutar lantarki na edc da ke kula da jihohin adama borno yobe da kuma jihar taraba rufe wasu ofisoshin kamfanin baya kuma ga kayakin da aka barnata wanda hakan ne ma yasa yanzu ake samu matsalar samar da wutar lantarki a waɗannan jihohi da yake karin haske gane da wannan batu alhaji aliyu hassan addo jami'in hula da jama'a na kamfanin ya ce yanzu haka ma kamfanin na cikin wani mawuyacin hali na rashin kudaden shiga to a yanzu ofishoshin namu da suke a borno kusan gabaki ɗaya jihar borno banda biyu ba inda ofishinmu yake aiki to gaba ɗaya kuɗin da ake samu a jihar borno kaɗai da ya kai miliyan ɗari da ishirin to yanzu abin da aka samu bai wuci miliyan biyar zuwa shida daga biyu eh, na biyu kuma a jihohin yobe muna da ofishoshi amma kuma eh, duk da cewa ofishin ba a rufe su ba akwai wasu wurare da ba za su iya eh, su je ba kamar gujuba da buniyadi da sauran wuraren a jihar yobe din ba a iya zuwa to kuma da wannan hare-hare da ake kaiwa cikin eh, garin damaturu da ma potiskom inda aka da tada bom duk waɗannan ya shafi ayyukanmu kuma eh, kuɗin da ake samu ta wannan wurin ya ragu ainu don ofishinmu da wukari ma mun rufe shi mun mayar da shi a takun so waɗannan abubuwa ya sun shafi wannan kamfanin nan da ƙyar ne yanzu kamfanin nan yake samun kuɗaɗe ma bayan ma ga matsalar samar da wutar lantarki hare hare na boko haram ya kuma durkusa da harkokin kasuwancin waɗannan jihohi inda a bangare guda kuwa shekwata tsaron najeriya ta rufe wasu iyakokin ƙasar da ƙasar kamaru wanda a baya kuwa akan samu hada-hadar kasuwanci a tsakanin al'ummomin waɗannan ƙasashe biyu alhaji ibrahim 86 da ke zama shugaban haɗakar ƙungiyar 'yan kasuwa ta gamzaki ya ma bayyana irin matsalolin da suke fuskanta a yanzu. man da suna shigowa amma da aka fa dokar nan gaskiya tsaye da su gaba ɗaya wa'inda ma suke nan da suke harkar kowa ya ji tsoro ya koma ƙasansu. ainihin neighbors ɗin duka tsoro saboda ba ma wanda zai ke shigowa ma wanda ke nan ma ya fita amma muna ba su tabbacin cewa yanzu adamawa an samu zaman lafiya harkar kasuwanci komai ya kuma daidaita ba mu da wani matsala kowa zai shigo yanzu harkar kasuwanci kamar yadda aka saba to sai dai kuma masana harkokin tattalin arziki da kasuwanci na maganin akwai bukatar taimaka manoma da kuma 'yan kasuwan da lamarin ke shafa alhaji abdullahi damare ya ce muddin ana son harkokin kasuwanci su farfaɗo to fa lalle ko sai gwamnati ta tallafa waɗannan 'yan kasuwa wanda rashin hakan ya ce fa akwai illa babba akwai bukata gwamnati ta ɗauta shi haikan na ganin cewa ta maido da wannan a harka na kasuwanci musamman ma tsakaninmu da kamaru da kuma a chadi a bude boda a yi providing security domin mutanen da suke cin wato more rayuwarsu ta wannan hanya wanda wato wato wanda sana'o'i dama yana nan kan wannan hanya fito da kayayyakin nan to ya kamata a yi nazari a fiddo da hanya wanda zai maido da wannan aikin wannan sana'an su da su more rayuwarsu kamar da suke morewa a da domin su ci gaba da rayuwa. Fata dai shine Allah ka kwashe wannan matsala ta yan bindiga masu tada kiri baya wanda yanzu haka ma ke neman durkusar da arewa Ibrahim Abdul sashin sashin Hassan Amurka daga Yola a Najeriya.